أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu kuma ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karantar aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da kyakkyawar fahimta mu samu kuma yin ayyuka wanda yake so kuma yarda da su don mu samu kuma ya ƙara mu da babbar rabo a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira da samun yarda shi a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin ‘yan uwan musulmi yau gashi mun kawo wani babban darasi shi ma mai tarin muhimmanci cikin darussan aƙida wanda ake ce ma adalci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah adali ne ko ba adali ba ne menene kuma ma'ana adalci menene tambayoyi game da adalcin Allah game musamman game da waɗanda suke ganin Allah subhanahu Ta'ala kamar bainan gayan adalci shin adalci a daidaita mutane daidai in arziki ne a raba musu daidai ko ma menene a raba musu daidai Shi ne adalci koko ba shi ne ba kenan duk cikin wannan darussa namu za mu zo da ɗaiɗaikun bayanin wannan abubuwan da muka yi ishara a kansu amma kafin nan mu sani cewa adalci na Allah subhanahu wa ta'ala kishiyar shi mine ne zalunci ana cewa adalci yana daga cikin sifofi na zati amma na aiki na Allah sifofi ne na zati kenan Asifat sifat al na Allah subhanahu wataala ko mu ce as Asifat as-sifat tana daga cikin wannan kenan sharan na sifofi wanda su sifofi ne na aiki kuma wanda ake tabbatar da su ga Allah subhanahu wataala kishiyarsu ita ce zalunci wadda ita kuma tana daga cikin sifofi wanda ake korewa ake tunkuɗe su daga Allah subhanahu wataala Dan Allah subhanahu ta’ala ba azzalimi ba ne ba ya zalunci kuma duk wani aiki wanda zai kama da zalunci bai kamata ka raba shi ga Allah subhanahu wata'ala ba wannan kenan farko mu sani cewa ita ko kuma mu ce shi adalci wani bangare yake na sifofi sannan bayan mun gane shi wace irin sifa ce mu sani cewa mutane ko mu ce malamai na zance sun kasu kamar yadda suka saba cikin rarrabuwa cikin wasu masail na aƙida a nan ma cikin waga matsala ɗin wadda take mai tarin muhimmanci ana samunta cikin harkar zancen aƙida ma'ana kenan kan zancen adalci ko zalunci ana samunta ne cikin aƙida sannan ana samunta har cikin hukunce-hukunce na addini saboda kenan tana da tarin muhimmanci sosai kamar yadda sauran masail waɗanda suka gabata sannan shi ya sama wasu suka samu saɓani amma me dalilin saɓaninsu dalilin saɓaninsu babban abin da ya sa aka samu saɓani muji da kyawu ne matsalan nan wadda take ganar da mushin hankali na ɗan adam yana iya gane abubuwan da suke da kyawu ko kuma bai iya ganewa kamar yadda mun taɓa daman bayanin wannan mas'ala ɗin alhusnu wal qubhu al aqliyan shin aqliyan ne ko shar'iyyan ne ma'ana gane kyakkyawa da mummuna na hankali ko kuma a hankali bai gane su dole sai shari'a kenan ta yi bayanin menene sannan za a ganewa in aka ce haka nan ne kenan sun zama shar'iyyan tunda sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna kaza din nan mai kyawo ne ko kaza din nan baya da kyau to duka biskan wannan mas'ala din ne waɗanda suka tai akan inkarin hankali kenan suka ce hankali bai iya gane bai iya gane abubuwan da suke da kyawu bai iya gane abubuwan da ba su da kyawu sai in wai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wanda suka ce haka nan to surunsu ba su iya bayani kamar yadda muka sani adalcin Allah subhanahu wata'ala ba su iya bayanin kuma zalunci yaya ne yake ba su iyawa amma waɗanda suka ta akan wannan za mu zo da bayani don mutane su gane da kyawu waɗanda suka ta akan yarda hankali yana iya gane abubuwan da suke da kyau kuma yana iya gane abubuwan da ba su da kyau mun taɓa bada misali ke bai kai ma sai mun ƙara misalin wannan mas'ala ɗin ba ita wannan ƙa'ida ɗin to su wanda suka yarda wannan ƙa'ida cikin sauƙi suna gane adalcin Allah kuma suna iya bayanin adalcin Allah su nuna shi kuma a gane shi har ma waɗanda ba musulmi ba su gane Allah adali ne mahalici adali ne wajibul wujud mai adalci ne kenan tun anan wurin mun gane waɗanda suka a akan wannan matsala ɗin alhamdulillahi su suke iya gane adalci na Allah shi yasa anan wurin nazariya ta ‘yan sha'ira kenan a sha'ira. su suna ganin hankali muƙasir ne yana da ragowa baya da ƙudura ta ya gane wai ayyuka masu kyawu da mara kyawu ya bambance bai iyawa saboda hankalin ɗan adam gajere ne Allah ya halice shi haka suke cewa tun da Allah ya halice shi kenan ya yi mushi iyaka kamar yadda ya yi sauran halittu iyaka saboda haka nan gane gaskiya abin da ke da kyau ko mara kyau shi ma ba zai iya ba kuma kamar yadda muka sani suna kallon wasu zahiri ne na ayoyi alhali kamar da muka ce har kullum in aka zo aka ce ana son a ga wata mas'ala menene Allah ya ce a kanta to mu kalli dukkan ayoyi dukkan alkurani za mu kalla ba mu kallon wani sashe mu kyale wani sashe ba yiwuwa mu kalli wani sashe na ayoyi zahiransu mu ce ai hankali bai iya gane wani al'amari saboda nan wannan ita ce nazariya ta asha'ira kuma duk mutanen da suka tai akan cewa komi mai kyawo sai wanda Allah ya gai mara kyawo shi ma sai wanda Allah ya gai to kaga a nan wurin shi ma yana tare da 'yan asha'ira kuma shi ba zai iya nuna adalci na Allah ba saboda yanzu abubuwan da muke gani suna faruwa kamar yadda za mu zo da shibohi waɗanda mutane suke gani Allah kamar bai yi adalci ba yaushe zai halitta ya yi wani mai kyawo mutane duk kowa ya gashi yana burge mutane kuma wace irin halitta sai gani akwai wanda ta yi kyawo an yi wani gajere an yi wani mai tsawo shi kuma wanda aka yi gajere bai san a yi shi gajere amma haka Allah ya yi shi an yi wani yana fama da yawan rashin lahiya wani kuma gani shi lahiya lau. an yi wani mai kuɗi ga nan cikin gida na masu kuɗi wani kuma an halarci shi gidan talakawa wani an halarci shi wata ƙasa wadda shi ba na yake so ba wata ƙasa yake so kai ga sanin abubuwa wanda mutum idan ya zo yi nazari sai ya ce kai shi yana ganin Allah ba adali ba ne Allah bai mishi adalci ba yaushe Allah zai yi shi kaza haka ne in musiba ce da jarabawa waɗanda suke fama da kashe-kashe ana ta kashin su wanda suka yi su ƙari kullum suna kai musu hari suna kashe su ba su tausaya musu to yoshi zaka masa isbatin ka nuna musu cewa Allah adali ne cikin alkur'ani ya zaka nuna musu ba yiwa dole ta hanyar hankali zaka nuna musu Allah adali ne amma ta yaya da hujjoji na hankali amma in ka shekara karanta cewa Allah ba ya zalunci ba za su yarda ba saboda abubuwan da suke gani a ne su 'yan mu'tazila da waɗanda ake ce ma 'yan imamiyya kenan mu wanda mun ta yi akan aƙida ta a imma na ahlul bait mun ta yi akan cewa ana iya gane adalci da zalunci ta hanyar hankali shi yasa ma waɗanda duk suka ta akan wannan ana iya ganewa ɗin su ne ake ce mawai adaliyya kenan waɗanda sun yarda da adalci na Allah kuma hankali na iya gane wannan shi suke ce masu al'adaliyya ko al'adaliyun waɗanda suka tai akan adalci na Allah amma mu sani ko su wancan asha'ira ba sun tai akan zalunci na Allah bane ba wa? Ha'a sun tai akan duk wani bayani na adalci dole sai in ya cikin alkur'ani ko dole sai in ya cikin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam misali yayi bayani amma ba wai sun tai akan zalunci mu kiyaye wannan babu firka ta musulunci wadda ta tai akan cewa Allah yana zalunci babu babu ko kaɗan kenan mu sani su kansu nan bambancin da aka samu cikin wannan ne wannan suna ganin ƙudura ta hankali yana iya kai ya gane wani abu waɗannan suna gani a'a hankali bai da wannan ƙudura ɗin in muka yi nazari kuma muna gane lalle hankali na iya ganewa kahin ma a ce maka ko kahin ma misali mu ɗauki ƙaramin yaro kahin yake fara wayo ya san ma akwai addini ko babu addini ya san menene abin da ke da kyau ya sa in ka bata mishi huska abu ne wanda baya da kyau ya sa in ka mishi dariya abu ne mai kyau yaro ku watan shi nawa da zuwa duniya zagani in ka mishi dariya ya san dariya ce kai da hankalin shi ya fara kawowa kenan da hankalin shi yake gane cewa wannan mutumin me yake nihi da ni in ya bata mai huska ya san kenan me kake nihi in ka mai dariya kuma ka mai mulmushi ya san kuma me kake nihi nan Allah ne ya ce mishi kazan nan da kai abu mai kyau ne kaza wancan da kai baya da kyau ba Allah bane hankalin shi ne yanzu wanda ya fara samun ƙarfi samun kammaluwa cikin jikin shi ya fara gane abin da kai mishi wanga mai kyau ne ko wancan mara kyau ne saboda haka wannan abu ne wanda kusan ma bai kamata ba a ce ya shige ma wasu duhu amma su a sha'ira saboda suna son dogara kawai da alƙur'ani ba san su ba hankali daura ɗin shi shi ya sha musu irin wannan abubuwan a nan gaba kenan yanzu darasin da zamu fara da shi shine bayanin menene shi adalci adalci na Allah menene adalci sannan ko menene zalunci bayan mun gane hankali yana gane dukkan ayyuka masu kyawu ko kuma ce kahin nan akwai wata ishara wadda adiliyun suke yi wadda suke cewa inda suke ba da misali suke cewa ka zo ka kalli hankali shi ma wannan misali yana ƙara fahimtar da mu da kyawo cewa hankali kamar yana gane adalci ko kuma abubuwa masu kyawo da mara kyawo yana iya bambancewa inda suke cewa duk ɗan adam ya sani cewa kafin ma zuwan musulunci kamar ishara da muka yi cikin irin wancan misalin kafin zuwan musulunci akwai da dama mutane kafin ma zuwan musulunci ko kuma ce fatara da ake samu tsakanin zuwan wani annabi da wani musamman aka samu fatara mai tsawo kamar irin tsakanin misali annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an samu sun sani kada ganin rayuwarsu suna bambancewa tsakanin menene mai kyau mai mara kyau ana ganin hankali kuma shine ne ba su damar gane ka taimaki ɗan uwanka abu ne mai kyau in ka amshe mishi abin shi abu ne mara kyau duk ɗan ta'adda an san ba abu ne mai kyau yake ba duk shugaban da yake a zalimi an san ba abu ne yake wanda mai kyau ba gashi nan da sauransu abu ne wanda rayuwa ta duniya tana fama da irin wannan abubuwa to suka ce hankalin da yake gane irin wannan misalsalan na rayuwa ta wannan duniya ɗin wannan duniya to ba shakka yana iya gane dangane da abin da ya shahi Allah menene adalci na Allah ko menene zalunci wanda za a iya cewa a tun kuɗe shi daga Allah wannan za mu dakata a nan sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu zo da mafuhimin adalci mu yi bayanin shi da kyau bi idnillahi ta'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين